biyar da kwata ko saboda an canza lokacin sai dai bayani da ake son ayi karshen karatun da muka yi muka rufe karatu ni ta nake magana ce da aka yi ta haka shikenan an faɗi gaskiya ashe ta ya musu hazo a kano ina zaune da yamma kamar war haka sai ga zonuwa nan an min da takarda malam ana ranar alhamis ana gayyatan ka aig office shi kenan na garba na ceto to sagiru baban gida ku zo mu tafi da salula karfe tara muka je ba mu fito wajen ba sai karfe uku na yamma aka ce ga kokin da aka kawo me ke ciki ta takarda kungiyar lauyoyin 'yan tijjaniya sun ce ka ce kaza ka yi kaza ka yi kaza ka kafirta su ka yi menene da menene aka sai aka saka murya ka ce wani ce magana ta ce ni na fada amma tun daga farko har karshe kun ji na kira sunan tijjaniya na ce dukkan ɗarikan duniyan nan ban kira sunan tijjaniya ba ina suke su da suka kawo kara aka bincika wurin duk wai ba sa nan sun je dutse sun je jigawa aig ya buga musu waya sun rufe wayoyinsu aka ce suna nan gidan ɓoyewa suka yi shi ya zama alkhairi to shi kenan aka tattauna aka ce to shi kenan ba sa nan gobe juma'a kwa dawo kafin gari ya waye juma'a duk labari ya biya shiga duniya an kira da Ahmad AIG tambar yabo kaza kaza ranar juma'a muka je muna shiga muna zaune ke ga wannan ya zo amin daura ya zo abdulhab ya zo bashir ya zo da bashir ya zo sani pakistan wa'in wa'annan mai kowa ya zo ya zauna ina da lissafi mai mamaki ya aka yi ni sau nake mu gama haka kawai ba sai ga sun to ina masu kara aka kira wasu su ne lauyoyin 'yan tijjaniya aka ce to ina babban kuka ce ga mu wani yaro ne sunan shi barisa tayyib muftar to ka tashi ka yi magana sai tashi bismillahir rahmanir rahim tun kafin a ce komai ma dai malam malami na kuma ba karatun university ba har gida na ke bin shi wannan magana ta hikima da na yi muku yanzu na ce in ana son a kashe wuta fankan nan ana son a kashe ta ta makunni ake kashe ta ba za a kashe ta kan wajen mai ba in aka kama farfela zai karya ma hannu ya ce wajen shi na ji ni ban san ma abin da ce da na zo nan na ga takardar suna tsaye a ah, eh? ah, to ai suka ce su abinda suke su malam dukkan su ai malam ya ce kaza ai malam ya ce kaza sun san ni ubansu ne kuma malamin su ne a cikin tijjaniya kansu kafin bar. babu ba tijjani gaba ɗaya kano da zai ce min ni ban san tijjaniya ba wallahi ƙarya yake na barta shekara arba'in da biyar kuma ina hana yinta amma sun san cewa ba wanda ya ce ya fi ni saninta to za a yi amin daura ya daga wanda kowa ya daga hannu to tambar yabo shine aig na ce ai ban ce duk ɗan ɗarika kafiri ba ne na ce ba wanda zai iya saka wani cikin ɗarika sai ya yi ba ka zama wa muƙaddami ba za ka iya saka wani cikin ɗarika ba sai ka zama muƙaddami ba za ka zama muƙaddami ba sai ka yi tarbiyya ba za ka gama tarbiyya ba sai ka yi usuli na ce duk wanda ya usuli ya yarda da shi ya zama zindiki ya kafirci na ce abin da na faɗa ke ai in je aig fa tambar yabo tun kafin ka taho daga ganan ka suke yin abin su ba za su daina ba wa'yansu maganganu da kake fada da mummunan niyya ka fade su ya manta da kujeransa su lauyoyi ne in za su kai kara ya kamata su kai sun san kotu ba za su karbi wannan magana ba duk duniya ba kotun da za ta ce an hana ka fadi faɗi albarkacin bakinka kuma babu kotun da za su je su hada baki su ce a kasa, kaza shi zuwa suka suka ce ka wulakanta shi ba abin zai faru shi kenan abin daura ya ce a'a yaya kai kai kake tabbatar da laifi abin da ya kamata ya yi shine ya har hada abin da suka fada da abin da na fada ba sai kai kotu ba sai zartar da hukunci a cikin abin da ya fada ai cikin magana ga ka ce da a ce wani abin su aka taba da sun bi ta karkashin ta sun sayan da za su yi wannan magana da kai ka faɗa ya isa ta da Kano ya isa ta da fitina Kano yace sai da aka kona kotu aka je aka kona gidan shi Jambulu tuku na faɗi wannan magana tun da na faɗi wannan magana har zuwa da muka yi magana ba fitinan da aka taba amma shi ya manta lokacin da yake tabbatar da laifi a kaina ba aikin shi bane wannan fa a gabansu yake cewa maganganun da ka faɗa da mummunan niyya ka faɗa na ce ka ce kai kai kwamishinan 'yan sanda kano da ina da rigima da kullum an kawo da gabanka wannan dai kayi <laughs> ma'aikatansa 'yan sanda na wurin suka zo sa muna da furuka ya shi kiliya ba shi da ni ban ga wani ba sai na ga matsala kamar wasanni kamar yaranta kamar menene to amma ni in yayi magana da ni ya yi magana da ordinary person ko amma shi da tambar yabo da kakinsa da kujeransa da ofishinsa in kai challenge din shi da hukuma kai saboda na faɗa muku ne don kusan mutum kar ka zamo ah, baka da hankali a lokacin komai za a iya faɗa masa amma in na ja da shi a wannan lokacin da ofishin da yake ciki da kujerar da kakinsa ba tambar ya kaɗai ba ne gwamnati ke ka ja da gwamnati sai na kyale shi yanzu da nima na zo ofishi na ba gashi na fada ba yara duk yan su suna ba su shiga ofishin su kan mimbari sun fada ba to an ka ja da shi wannan lokacin ka ba shi dama ya yi maka komai da komai ya ce wannan matsalar ta yi kama da wasanni to ai magana ce ta yi zafi abdullahab ya ce abin da ya sama abdullahab bai ce a ba ku san mana shekara talatin da uku shi ke hana mu mu yi musu abin nan da ni da jafar in moya shi ke ce a akwai zafi da yawa shekara talatin haka amin da ya fada musu shi ke hana mu shi ke tattaushe mu shi ke daddanne mu abin da ya faɗa masu kenan a wannan wannan dai kayi sai na ga shi abin da ya ce wai na ce da a ce wani abin su aka taba shehunan su ba cewa za su yi mu ba ruwan mu ba da ruwan yawon ba ne da sun bi ta karkashin kasa duk yadda za su yi sai sun yi abin da na faɗa gaskiya ne da na faɗi abin da ba sa so ba gashi sun bi ta karkashin kasa su da na yi mai da za a yi da ba ba gashi sun bi ta karkashi ta suna neman da za a yi dani ba sun tabbatar da haka kenan kuma su tabbatar da haka shi ya manta lokacin da yake faɗa musu haka a shar'ance zan ya kama shi da laifi yanzu kana ba su green light su je su kona gidana su kashe ni kenan saboda duk wanda zai yi abu kanun nan ofishin kai ke tsoro za a kawo shi a ofishin kake nuna cewa kana nuna gaskiya suka yi ni ke da laifi ka ba su dama su yi mai kenan su je su yi komai da komai amma shi bai la'akari da wannan ba aka buga wannan ya fada wannan ya fada sai aka ce tushi kina aje a yi sulhu a sake damu a sake dawowa tun da aka fita wannan duk sa'an da aka dawo sha ce aig baya nan ya bai zo ofis ba masallatai masu hutuba masu alkunutu masu komai da kowa ya faɗi abin da yake so Shi ne na ce ai babu shekara nawa muna ta karatu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa iz akhadallahu mithaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu duk wanda za zaga zaga a zage ni al'ance ni a komai ba ya wuce iyayena duk amma a taba manzon Allah mutum ya shiru mai amfaninka wai za a yi tashin hankali a tashi duniyar mana ba tashin hankali kenan ba su da suke kare shehunansu suna yi da karfin gwiwa ba sa jin wanda mai tallan gishiri ya ce a shiga ruwa balle mai tallan yalo mai tallan gishiri ya ce a shiga ruwa balle mai tallan yalo su da suke kare shehunansu suna yi da karfin gwiwa ba ruwansu sa'an nan wannan maganar da wannan mutumin ya yi za a ce wannan sabo ba zancen sabo ba ne ba fa kafirci ne da iskanci da rashin mutunci don cewa ya muhammadu ko shi ya taho daga madina ya zo nan in bai bi shehu ibrahim ba wajen manzala ya ce muhammadu wajen shehu ibrahim ya ce bai shehu ibrahim wai sai ya bi shehu ibrahim a nan ya tube manzancin manzon allah ya ba shi manzon allah ba manzon abarta ba da ke sai shehu ibrahim in bai bishi wai za su take wuyan shi kuma duk dan failan da ke wannan ranan ya ji wannan abin a kano ya je kuma yana jinjina mai hoton shehu ko faila wallahi ya rabu da imaninsa jumlatan wa tafsira kana zuwa gida za ka li hoton saboda wannan za a take wuyan manzo Allah ka kekkece ka jefar sai me ba abin da zai faru ka kekkece ka saboda wannan za a wulakanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni ba shi manzo Allah kadai zambi kayi daidai kenan in ba haka ban ka ji ka kalli hoton kuma da wani abin da wani abin nan ka rabu da imanin ka don manzo Allah cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina duk nan ɗarika suna cikin wan su ajma'ina babu wani shehu da zaka hada soyayya shi da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma soyayya manzo Allah ba duk wani shehu duniyar nan hakkin shi a kanka kasa yake da hakkin uwarka ko ubanka a kanka ko da 'yar ƙauye ce jahila ba abinda ta sani hakkinta a kanka ya fi hakkin kowane shehu a kanka ka sai mata abinci ta ci ya fi ka ɗabi kuɗi ka kai ma shehunka ubanka komin talaucin shi da jahilcin shi darajarsa a kanka hakkinsa a kanka ya fi hakkin duk malaminka ko shehunka a kanka ka kwana da sanin wannan yaudarar mutane ake yi yaudarar mutane ake yi an fahimci wayannan maganganu to yanzu abin da ya saura shine ba magana ce ta tashin hankali ba ko menene a'a duk inda ahlus sunna yake a rinka yada aqida saboda aqidar ta yi nisa mutane sun riga sun je suna fifita mutane kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai a'a ba nasu bane to ina ya koya wannan abin muna da nassoshi na maganar shehu قد خصني بالعلم والتصريف in قلت كن يكن بلا تسويف لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فاختارني خليلا shi ya faɗa ma kansa kuma shi ya faɗa ma shehu tijjani cikin ma ba da rusuli wa sahabin mithlu marqati shehu tijjani maktumil wilayati karshe sai ce min ba'di za mashrabun li shehu munkatimu an kulli rusuli wa amlaki samawati shehu tijjani na da wani mashaya ranar lahira duk manzannin Allah ba su yi su kai wajen ba har mala'ikun da ke sama siwal habib sai dai ya toga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wajen mallaka wane ne mallaka sa ce min ba'di za mashrabul lishaykh munkatim an kulli mashrabul lishaykh allam tufidu almilkiya almalu bi zaid tufidu almilkiya اللام تفيد الاختصاص الحمد لله مختص به duk an amfani da su a nan min ba da za masharabin lil lilmilk munkatimun an kulle rusuli wa amlaki samawati annabi nuhu fala bisa fihim bai isa ba annabi ibrahima wa yadda ibrahim rabu bi kalmatin fa bai isa ba kaza kaza kaza an zubar da su sai manzon Allah ne aka togace shi ba ma mallakansa ba ne togace shi aka yi za a dan bashi alfarma ne nassoshi da ya faɗa da aka faɗa duk ahli sunna ya san cewa yanzu Kano suna ta fi karfin a take ta a zauna lafiya duk wanda ya zo Kano kwamishinan 'yan sanda ne AIG ne aig ne ya san akwai sunna a Kano duk kuma wanda kano ta manzon Allah ce ba ta wani shehu ba ne duk wanda ya isa kuma ya ce ba ta manzon Allah ba ne ta shehunsa da zai ridda shi yasa ba zance a yi tashin hankali ba ne ko a yi fada ba ne ko a yi menene da menene tafiya ne yana bukatar abubuwa guda biyu duk wanda ya zama na wannan hanya ta zama hanyar neman abincinsa in za a dago ba wuta wallahi ba ruwan shi sai dai a tafi duk wanda kuma ya tashi ya gada a gidansu kakanni da menene ba yadda zai shi ya tafi haka da to ba ruwanka da su ba da su kake ba waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba ake batar da su su ne zaka cibo da su ka bayyana musu gaskiya insha Allah in lokaci kuma ya samu za a ƙara yin bayani duk tashin hankali ba shi da amfani abu ya fito fili a cikin Kano a ce za a take wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mu daina karatu me sallallahu alaihi wasallam kullun kenan akwai wanda ya kama kafa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allahumma hadina fi man hadaita wa